Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Ah, yan kasuwa suna ta kiranye-kiranye a basu sirri na kasuwanci to kullum ana ta sa sirrika na kasuwanci ana ta sa sirrika na jalabi na jalabi daga wani sirri shi ma na yiwuwar ciniki ne kawai eh na yiwuwar ciniki ne kawai wannan sirri eh in tireda kake yi za ka sa tireda. in ma me kake yi za ka sa kuma shi wannan sirri yana da wata al'ada kafin ka yi shi sai ka dafa wake da shinkafa ka tara ƙananan yara sai ka zauna in ka zauna da kanka za ka rika zubawa eh da kanka eh an tara ma yaran suna shigowa kana zuba musu musamman almajirai kowa yana shigowa da kwanansa kana zuba masa kana sa niyyarka kana zuba musu kana sa niyyarka kana zuba musu kana sa niyyarka to da zarar ka gama wannan ba da wannan wake da shinkafa sai ka zo sai ka zauna sai ka rubuta wannan hatimi da wannan sakandami na ƙasa sai ka sa sunan abin da kake siyarwa in a tamfofi ne in ma menene sai ka yi wannan layar in ka yi wannan layar sai ka samu turare na malikin nasu sai ka jiƙe ta sannan sai ka samu farin zare e shi ma sai ka naɗe in ka naɗe wannan sai ka kai shi ma a rufata da farar fata e farar fata amma shi ba a juyawa e farar fata sai ka samu yar kwalba haka sai ka zira ta sai ka zo inda kake kasuwanci sai ka makale e eh, ko ka binne ko ka samu wani guri can dai haka ka makale ta ko ka aji. to wannan sirri na yiwuwar ciniki ne insha Allah akai wannan sirri za a ga buɗi na kasuwanci insha Allah